Amfani da kuɗaɗe domin siye imanin masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe wata daɗaɗɗiyar al'ada ce da mafi yawancin 'yan siyasa a ƙasashen Afirka ke fakewa da ita domin samun galaba a zaɓe. Lura da yadda wani mummunar ɗabi'a ke ƙoƙarin samun gindin zama a Nijar ya sa hukumar yaƙi da cin hanci wato halsiya ta ƙudiri niyyar ɗaukar matakai a zaɓuɓɓukan da ke tafe, in ji Madam Amadu Zara Idrisa Masi, kwamishiniyar halsiya. e, doka ta ba wannan incin cewa da musa ido bisa kan zaben da ake yi don saboda an yaƙi da cin hanci da rashuwa cikin harkar zaɓe mu tai mu ido bisa kan yadda zaɓen ke yi mu yi surveye ka kuɗi ya rinjaye ƙuri'o'in mutane muka ce to tun da allah ya sa ga zaɓe nan za a yi 2020 kenan mun shirya mu raki hukumar zaɓe mu yi abun da zai sa zaɓe ya samu tsafta. Bayanai sun yi nuni da cewa masu maguɗin zaɓe kan yi amfani da hanyoyi iri-iri domin cimma gurin da suka sa gaba inda sautari sukan haɗa baki da gurbin malaman zaɓe sabili kenan hukumar halsiya ta ɗauri a niyyar toshe wannan kafa. Mun gani mutane sun yi kuka da wa'yansu mutane sai su zo duka su saye kurkoin talakawa a cikin ruhon zaɓe wannan ko kun gani in ba duka 'yan ruhon zaɓen aka saye ba yiwuwa ko kuwa tara rana aka saye babban na ruhon zaɓen le president na biro de vote sai ya yi wayo ya aiki wa'ancan mambar ka hanyar su zo shi ya kare abin da yake don muna so mu kwatanta musu da nauyi yara ta yi a wuyansu operation de vote in nan su yi shi cikin ka'ida cikin tsafta lokacin da za a samu kuru'o'i tsaftaci ranar yaƙi da cin hanci wani lokaci ne da ƙasashe ke bitar ayyukan da suka gudanar a tsawon watanni sha biyu a nishar alamu na nunin an samu nasarori da dama ko da yake da sauran rana a kaba kamar yadda daraktan watsa labaran hukumar halsiya mutari attawu ya shaida mana a wannan shekara ta 2020 duk da akwai coronavirus e, halsiya ta samu kama koke-koke na cin hanci da rashawa 133 fanni daban-daban harkar duwan ne bisa kan harka video confiance ne cin amana bisa kan cinye kudin kasa abubuwa daban-daban dai ga sanan kuma duka wannan ana ta aiki bisa su ka'ida ta ce halsiya ta yi anket ta yi bincike ta yi dosiye ta aje a justice don ka wannan aiki ana ta yin shi eh, kuma bisa fannin kamar examen konkur konkur da ake na lakwal jarabawa da ake nan ma halsiya ta sabana alhamdulillahi in kuka duba back ba a yi ciwa-ciwa ba. sai kwanda ake fuskanta wajen hukunta waɗanda aka samu da laifin cin hanci ko handamar dukiyar jama'a da uwa uba jahilci a wajen al'umma na daga cikin matsalolin da ke dabaibaye ayyukan yaƙi da cin hanci a nan Nijar, kasar da binciken ƙungiyar Transparency ya saka a sahun waɗanda cin hanci ke shafar dukkan fannoni na rayuwa. Dambu in yawa bai yi mai abin ne ya yi kamari kenan ya kamata kowa ya kama. Mu ba mu zamanto ko ina kowane lokaci amma in jama'a ta kama sai kaga an ciwo kan abin. Sule muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.